وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد wannan shine majalisun mu na shida ko a cikin karatun littafin alqasidatu at-tabaraniya ta wanda ya wallafa ta asali shine Ahmad ibn Abdul Razzaq at-Tabarani wanda ya rasu shekara ta a wanda aka kammasa ta aka mai da ita takhmisi ta fito cikin baituka talatin da biyar aka ƙara mata ɗango uku uku a kan kowane baiti daga cikin baituka talatin da biyar ɗin nan to alhamdulillah allah cikin ikonsa ya sa mun kammala zuwa baiti na ishirin da shida yau za mu tashi baiti na ishirin da bakwai ya ce ajiru man ƙaddama fi dinin nabiyil muktafa أمنه من شدة الدنيا وأخرى قد كفى منه قد منه قدمنا منه قدمنا لعز لعز تات ظل قضفا أصبحت منصورة منصورة الراية دين المصطفى منه واستردى جهادا من إلى الإلحاد حاد شأنه إعطاء من أدناه من نعمائه عمم الآلاء في البلدان من أقياله دأبه إهلاك من قد كان في أعدائه شأنه إذ شأن شأنه إسفاد من والاه من آلائه واقتدى شانه في الأغلال والأصفاد فاد ينصر المظلوم والموتور يجلي ظلمه يهلك الآساد والشجعان يبدي بأسه يهدم الأوثان والجبار يثني ملكه يرعد الأطوار بالإيعاد حتى أنه لو رأته ما اعتدت من, ما اعتدت من حول ذي الإيعاد عاد يتي أجر من قدام في دين النبي المقتفى لا دون وند يدوما وما أكم بن الدين manzo صلى الله عليه وسلم ya يزود شيء أمنه shine ya samu aminci min shiddatid duniya wa ukhra ya samu aminci daga ainihin tsananin duniya da lahira kad kafa wannan ya isa an aka ce ko iyanan aka tsaya minhu minhu qaddimna li'izzin ta ta zillin qabbafa ko yake cewa minhu daga gare shi ne muka samu gabatuwa izuwa wata buwaya wacce take ƙarƙashin wata inuwa tsabbafa wacce ta yi yalwa asfahat mansuratan wacce ta waye gari a bar taimakawa ko kuma mansuratan raya tu dinil mustafa tutocin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama minhu daga gare shi ne da jihadan man ilal ilhadi had man hada ilal ilhadi wanda ya karkata zuwa ga taurin kai istarda ya halaka jihadan saboda ya ƙasa da aka yi sha'anuhu sha'aninsa man adnahu min nu'ama'ihi bawa wanda duk yake ƙasansa cikin kyautarsa ko ni'imominsa amma mal'ala a filbuldan min aqyalihi ya game <clears throat> kyautarsa ta ya game da kyauta dani a cikin garuwa min aqyalihi daga dagattansa aqyal jam'u shi shine dagaci ko kace gwanto ko kace biya maradi <clears throat> da sunan sanin kawai malamin ma'anijar a shi yake cewa sun can suna cewa biya muradi to amma ina jin ko irin kamar mu ne da hausa kano a ce takawa eh takawa lafiya to su ana ganin allah ya biya muradi to ne sai kawai ma ya zanto ana magaya wasu sarakunan biya muradi <clears throat> to dagaci ko gwanto ko haka dai sarki dai amma wanda ba mai sarauta gaba ɗaya ba da abuhu ihlaku man qad kana fi a'da'ihi tarassa shine halakar da wanda duk ya kasance cikin makiyansa sha'anuhu sha'aninsa isfadu man walahu yin kyauta ga duk wanda ya kaunace shi min ala'ihi daga cikin kyaututtukansa waqta da shanihi makiyinsa kuma ya zamo fadun a daure fil aghlali a cikin maruru a cikin kukumi wal asfadu da kuma maruruwa الأصفاد شيني جم... آه، مريتينا جمع صفدون وجمع أصفدون ويجمع على الأصفاد أنغانيكو وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يسرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون وكما إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون يسحبون في الحميم ثم في النار يزجرون نعم وتصفدوا ذا الأوري سأمرين يغفر المظلومة yana taimakon wanda aka cuta walma tura da wanda aka kashe wa ɗan uwa yujili zulmahu ko yajili zulmahu yana yaye masa bakin cikinsa yuhlikul asada yana kashe jarumai ko kuma yana kashe zakuna na mutane kenan wasu da jarumai yubdi ba asahu yana bayyanar da yaƙinsa ga waɗanda suka saba masa yahdimul ausana yana karya gumaka wal jabbaru yusni mulkahu ubangiji ma yana yaban mulkinsa yur'idul awbada yana girgiza manya-manyan arna masu kama da duwatsu bil i'adi ta hanyar bada tsoro hatta annahu har sai da ya zanto laura'atu ma'tadat min huli min min hauli zil iadiat wato laura atu adun da adawa za su ganshi an gane ma'tadat min hauli zil iadi ba su isa su huce gona da iri ba saboda tsoron da yake cikin wannan kashedin da ba da tsoron karu da adawa da ta suke cewa man man ashaddu minna quwwa ko man ashaddu minna quwwa to amma duk da haka inda za su ganshi su adawan ba za su yi wannan ta'addancin ba to wannan ashbaha ma yakunu bin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan kaga wani baitin dai sai ka gani ya dace da makamin annabi sun wani baitin kuma ko mu ne bumi takhrijin daidai ba ko kuma dai asali ma dai akwai takalluf a wajen ɓawa'a ma'anar ta zama tana nufin wancan ma'ana minhu tashrifun lidin al-mustafa al-wadahi al minhu daga gare shi dai akwai tashrifun ɗaukaka daraja lidinin mustafa ta addinin manzo Allah sama alwabbati wanda yake bayyananne ko mai bayyana gaskiya al wanda yake ɗaukakacce maɗaukaki minhu tadmirun likufril kafiri kuma daga gare shi ne halakar da kafircin kafirai al-ghusham fal wanda yake ya karye minhu ihlakul li asnamin ala at sal daga gare shi ne halakar da gumaka sala alaɓaguti ya yi tumbe ko ya yi rinjaye alaɓaguti a kan abin da ba Allah ba a saula shi ne kamar yadda mage in ta hango ɓera ko wani abu da za ta kama aga takura take sai ta ɓara a kansa haka da ma take yi to irin wannan takurar da mutum zai yadda shi ne ake ce masa tumbe minhu fi nadil الأعادي طارق الأوجال jal منه daga قريشني في ne الأعادي nadil a'adi wato a wurin zama na makiya tariqul aujali jal wato mai tafiyar dare na tsarmakatai jala yayyawo mai tafiyar dare na tsarmakatai jala minhu dai daga yayi yawo a ina fi nadil ahadi a mazauni na makiya malahum muzra'ahum min shiddatil awjal jal malahum jalun ba su da wani yawo muzra'ahum tunda ya tsorata su min shiddatil awjal saboda tsananin tsoron da suka razanar da suka yi munjidin shi mai taimako ne sallallahu alaihi wasallam ya fito da mutane daga kwari ya da da su tudu قد كان في يوم اللقاء والوعد صاف قد كان يا كسانتي صاف يا تركك في يوم اللقاء الأرانر ياقي والوعد درانا القوري ساجد ميون سجدا في ليله أدران قد صار والاوطار كاف قد صار حقيقه يا كسانتي كاف يا وداتر wal autara a lokacin kyauta ko kuma na'am shine ne sai yake cewa sa'imun mai yawan azumi ne fi mai a cikin yininsa fi saifi a lokacin zafi wal a'da'u kaf kuma ya kame makiya makusitun mai adalci ne abha ya yammata ko ya hantsinta wa minhu daga gare shi ne manhalar insafi mashaya ta adalci saf tsarkaka ƙahirun wato mai rinjaye ne amsa alal a'da'i bil ijhafi haf amsa yawaye gari hafin ya kewaye bil alal a'da'i wato akan makiya bil ijhafi da kai hari sada yayi shuma gabanci wal islamu fina sabitun yanzu ga musulunci nan ya tabbata a cikin wa huwa shi kan yana tsaye tsayin daka qad a a'da'u ko ada ku eh ya wato qad adal a'da'u haqiqa maƙiya sun yi shishigi ko kuma qad ne qad a'da'u sun wayi gari minhu daga wannan yaƙi nasa fi samutin ko kuma na'imin suna bacci fisa samutin a cikin kawaici ba sa iya ma magana an gani sai ya ce ƙad na haƙiƙa mun kubuta yau mana a wannan yini namu fi laumin mar'in la'imin daga zargin mutum mai zargi sada yi shugabanci wal masu kyashi kuwa minhu daga gare shi tun hifatsin da'imin a cikin fadowa ƙasa a yanayi na dawwama inna ulyahu haƙiƙa ɗaukakar sa lahum in aka kwatanta ta da su ko kuma a wurinsu kazza'za'i kamar guguwa ce a ka kazza'za'in lissafi kamar guguwa ce mai tsanani sa wacce take a mai shekewa wacce take sheke bishiyoyi to haka ita ma wannan daukakar tasa take kamar yadda guguwa take zuwa take kakkarye bishiyoyi sa to haka ita ma wannan guguwar take haka ɗaukakarsa take so baitin 33 ya ce lam yazali zali atidan bai gushe ba yana ba da dadiyar dukiya hadiran ta kusa wa yake ba wa man hudu wanda ya ziyarce shi lan ya zali hulik aduwan bai bushe ba yana halakar da makiya ko makiyi fasidan wanda yake mabarnaci kad jarahu wanda ya ya zalunce shi in ya zalunce shi zai halakar da shi haka za mudda'uhu yutihimu akhyarahu haka kuma wanda suke masu begensa yana ba su zaɓaɓɓiyar dukiyarsa lam ya zal yu'ti li'afin narahu aw tarahu lam ya zal bai gushe ba yu'ti yana bayarwa yana bayarwa aw tarahu bukatunsa bukatunwa li'afin narahu ga me bara mai neman wutar abincinsa wanda duk yazo neman wutar abincinsa to yu'ti aw tarahu yu'tihi aw tarahu yana ba shi abin da yake bukata aw tar jam'u watar falamma qada zaidun minha watanan zawajina ka ha asarar taƙadima shi ya fifici ya maza-maza ya bayar in aka zo nema ta ta'khira kuma ya kyamaci jinkiri fil is'af a wajen taimako asarar taqdima wat ta'khira fil is'af an gane ko an gane yadda za a fassara satirul muttarri wato mai sitirta mabukaci ne wal muskini adha da wanda yake talaka duk in suka zo wurin sa zai ba su a ɓoye ko ya sitirta su abha muntabir wato muskini ko kuma mabukacin da ya hantsinta muntabir yana abun jefarwa to shi zai zo ya sitirta shi mau'ilan ya kasance makoma ne lil armalil maksuri ga mabukaci wanda zuciyarsa ta kare ko matar da take mai karyayyar zuciya wacce ba ta da miji amsa multa iz wanda shi din ya yammata a matsayin mafaka ta wayannan mutane juduhul atiyu kyautarsa mai kama da mamako fi in imhal zar'in yau iz a wajen farin shuka a wannan ranar to ita wannan kyautar tasa suhubun suhubu a tsarin wato giragizai ne na sama suhubu a tsarin sama giragizai ne na sama laulam ta kif ko da ba ta zubar da ruwa ba ma barra to aida ba zai cutar ba izlilwara tunda a mana ko da giragizan sama ba su zubar da ruwa ba to ba za su cutar ba saboda a cikin talikai taukafu gadi kattihi zubar girgije mai sammako na tafin hannunsa kasan wanda kafin ka tashi ma ya riga ya zub da ruwa kafi ya ishe su ba sai ruwa ya sauka daga sama ba dum ala hasmil ida wafrah li hazzin qad wafa نلت ما قد رمت من أعطاء ربي ما خفى دم على إعراض كبر في معال قد نفى دم على رغم العدا وارتز بعود العيد في كو دولة كو دولة غراء فيها أدوم الإلطاف قاب بيتك أرشينا ما هكا يتيكو haka ne nan kaga ya kamata ya zama da fifi ya sa yake cewa dum ka dawwama ala hasbil ida a wajen sare kawunan kafirai wa farah li hazzin kai farin ciki da rabo kadwafa wanda ya cika nilta ma ta hakika ka samu abin da kake so min a'ta'i rabbi wanne daga kyautar ubangiji na ma kafa wanda bai buya ba kowa ya gani dum ala i'rabi kibrin ka dawwama wajen wato kau da girman kai fi ma'alin a cikin daraja ƙadinafa wanda wannan daraja ɗin ta kai matuƙa dum ala raghnil ida ka dawwama wajen turmuza hancin makiya wartaj kuma ka wartaj sannan kuma wartaji kenan ko ka nema bi audul idi wato da dawowar farin ciki fi daulatin a cikin wannan daula zarra a wacce take fara fiha adwamul iltafitab wadda madawwamin kyautatawa bafa a cikin wannan daula ta kai ta komo walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wannan shine karshen wannan baituka